واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين kuma mun ba shi annabci a nan gidan duniya da kyakkyawan ambato da ‘ya'ya nagari, kuma lalle shi a ranar lahira yana cikin nagartattu waɗanda Allah ya yi musu tanadin darajoji masu ɗaukaka a cikin aljanna.